سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته وابتهج بنهجه وتبع اثره الى يوم الدين أبعاد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Farko الى godiya الله تعالى ta'ala mai kowa mai komi, a da ya sake kasara mana duka cewa a wannan majalisi mai tana albarka a wannan masallaci na labaran zariya da ke unguwar yar aduwa a cikin bariyar kasuwa a kuma wannan yammaci na lahadi sha shida ga watan ramadan hijirar farin jika da annabi muhammad alaihi abdullahi salatu wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha shida ga watan maris da annabi ta dubu biyu da ashirin da biyar idan lissafin ya yi gani da ba manta ba har yanzu muna cikin sura da albarka ko mu bakara a jiya mun kwana aya ta dari biyu da talatin da hudu za mu tashi farkon aya ta dari biyu da talatin da biyar amma kafin shiga ayar da ke gaba dangane da abin da ya shafi ahkamu shari'a hukunce-hukunce na shari'a waɗanda wannan ayar take dauke da su Kuma kafin mu san tattauna sama sama dangane da abin da shafi waɗannan hujjan-hujjan zan yi amfani da wannan dama domin yin addu'a da kuma jinjina ta musamman farko mu jinjina masu sannan mu yi masa addu'a a kan rubu dan majalisa mai wakiltar kankara kuma da fuskani babu shakka ya cancanci al'ummar musulmin najeriya da duk wani mutumin kirki da duk wani mutumin kwarai da duk mai kishin tarbiyya da duk mai kishin ingantar rayuwar ɗan adam musamman matasa da ke tasowa ya zama wajibi wannan bawa Allah mai masa addu'a kuma mu gode masa a irin wannan yunkuri da yayi mun ji kowanne mu ya sani wanda ke bibitar kafafen yada labaru zai ga irin ainihin motion din da ya gabatar a gaban majalisar dokoki ta ƙasa ya gabatar da motion na wata keji-keji na fitara da yan mata da samari ke budewa a yi ta rashin kunya da rashin daidai da tabarbarewar tarbiyya da lalata kwakwalan yan ƙananan yara wannan dan majalisa wani rabin tafoki ya cancanci a jinjina mashi a wannan yunkuri da ya yi wallahi yan ko da abin bai yiwu ba abin da ya yi yana gwada kyakkyawan niyyar sun zabucin tarbiyya suna muna kyautata zato tare da yin kira da dukkanin yan majalisunmu su mara mu wannan ainihin a kudiri na shi da ya gabatar a sauran majalisa baya don a ga cewa wannan kudiri ya cin magaci a yi doka a najeriya cewa duk wani feji da duk wani a ainihin tiktok na wata mara kunya ko wani mara kunya tsararriya ko tsararri wanda ke tabarfar da tarbiyyar matasa da lalata kwakwalansu da sunan kwamiti ko na makamancin wannan babu shanka rufe sun ba karamin alkhairi bane kuma ta goma ne masarfiyar yan bayan da suke fitowa ko yan bayan da suke tasowa babu shanka wannan tunani da yayi Allah ya sani ya yi ma al'ummar musulmi aiki ne ba ma al'ummar musulmi ba al'ummar Najeriya domin ko nan ba ku yarda da cewa ƴaƴan su lalace ba ko su duk wani mai mutunci daga cikin a kiristocin Najeriya za ka iske baya goyon bayan taɓarɓarewar tarbiyyar yaya duk wani mutumin kirki duk wani fada fada duk wani fanko za ka kokarin da yake a fili dai a da cewa al'umma ta gyaru saboda haka wannan kudiri kudiri ne da muke neman yan majalisu saura danginsa yan uwansa su kama ma honorable boki dan majalisa mai wakiltar kankara fasari da sabuwa da cewa allah madaukakin sarki ya sa wannan kudirin ya kai ga a yi dokar da za a bi a ba wa ncc umarni cewa duk wani keji na wani fitsararren yaro ko ta fitsararriyar yarinya da take tabarbar da tunanin 'ya'yanmu da danginmu da iyalanmu matanmu a cikin gida za ka sha mamaki ka je ka gaba ta ka tara kallon wata mara kunyar yarinya ba abin da take ce ba maganganun da babu sharka bai kamata a ce ana furta su daga bakin da ke salati ba amma za ka iske mutum na ikirarin musulunci yana ikirarin ambatan Allah a harshensa ambatan manzon Allah a harshensa amma maganganun da yake yi babu shakka suna kama da maganganun na magudanci babu tarbiyya a ciki babu ƙanshin addini a ciki ta barbarewa ce kawai da lalacewar tunani wannan tunani da zamanin sa ya yi tunani ne mai kyau fatan mu Allah ya kama masa yadda ya damu da tarbiyyar 'ya'yan al'ummar musulmi ya damu da tarbiyyar 'yan Najeriya musamman yankin da ya fito na Katsina babu shakka wannan abun ya gwada cewa yana damuwa da tarbiyyar ƴaƴan mutane shi ma Allah ya damu da nashi haka Allah ya kula mishi da bayansa ya tsare mai tarbiyyar zuriyarsa ya ƙara mana ire-iren su a mu daga jahohi zuwa tarayya waɗanda za su rika damuwa da halin da ake ciki na lalacewar tarbiyya yan uwa tarbiyya ita ce mutum duk lokacin da mutum ya zama bai tarbiyya rayuwa ba ta da na amfani tarbiya ya ce dan adam yasa Allah ta'ala da kansa ya dauki rigamar tarbiyantar annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ke cewa addabani rabbi fa ahsan ta'dibi a wata riwayar rabbani rabbi fa ahsana tarbiyati mahaliki na yi man tarbiya kuma ya yi wata tarbiya mun ga kenan annabi sallallahu alaihi daga cikin jinjina da yabo da Allah ta'ala ya mashi cewa yi wa ka la'ala kullu min awliya Allah ta'ala yana jinjina mu da Allah tana musu dabi'u da halaye na gaskatu na kwarai kun ga shi kenan halayen kirki halayen kwarai su ne mutum lokacin da mutum ya zama halayen shi na banza halayen shi ta barbararru babu abin da ya daure ma ya sa ma gaba sai lalata da lalacewa babu shakka wani mutum ya zama wani ne da duk wanda zai kama wurin kare tarbiyyar yayan mazan da matan wanda zai yi yunkuri ganin cewa an samar da ingantacciyar tarbiyya a cikin al'umma babu shakka wannan mai kishi al'umma ne kuma mai san tare haka kamar yadda na ce ina kira ga al'ummar musulmi a karo na biyu kyau ta masa addu'a Allah ya karfafe shi sannan kuma Allah tsare mai bayan sannan kuma Allah ta Allah ya shige mashi gaba cikin zuwa abin da ya sa gaba ya hana shi jin kunya duniya da lahira saboda ya yi ma al'ummar musulmi ko babu kowi ya yi wa al'ummar musulmi abin da ya kamata a yi mata na nuna kishi lalacewar mu da sa tasowa akwai dariya da aka kawo a wani shida. wannan yarinyar shekarar ta ba ta wuce sha biyar zuwa sha shida amma in ka ji maganganun da suke fusa ka ka san ba na ba ne lokacin da na fara yin tafiri ta me ya baki sha'awa kike wannan maganganun a social media ga ki da shekaru ba ki tunanin za ki aure a wata rana ba ki tunanin za ki haihu ba ki tunanin wannan bidiyo da kike dorawa kina sake sun ta suke na tarihi kine ba tarihi kine kike lalata ba kya tunanin kina da yan uwa da dangi ba kya tunanin ba kya tunanin kawai sai shi tana tuna a ƙarshe da ce wannan tunanin ba na ki bane ina kika samu shi wallahi sunan wata sakadariyar yarinya ta kama ce daga wani kuke kokarin wannan da wata takadara a tiktok sunan ta kama ce wurin wanke duk maganganun nata na waccan da ya ta dauka tana amfani da su Allah da kuke yi ce muke mu aka kawo ta na karawa ba ta ga ta fanta ba abun bai riga ya shiga social media an gani ba muka kira iyayenta cikin yadda Allah ya mu har ta aure dan da abada ta shiga cikin wannan halin in ba ta gara ya ta aure cikin yadda Allah iyayen sun ma aure da ita zuwa suna tambayar mu kun ga ire-iren waɗannan abubuwa babu shakka dole ne ne sai da ka mu ga cewa ƴaƴan musulmi su sa inganta domin annabi sallama ya ga mana cewa kowanne ku za ta bi shi gaba tarbiyyar yayansa kowanne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ya ka ce wal rajulu ra'in fi ahli baytihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha za a tambayi matarka za a tambaye ka za a tambayi yayan za ku wajibin ku ne ku zaki tsaye da ku kare tambayar da Allah zai muku a gobe kiyama dan ya ba ka yaya na kwarai kullu maulud yulad al fitra duk jariri ana yi shi dan kwarai ana yi shi akan ala fitratul imani wa tauhid akan tauhidi da ingantaccen halaye ake haihuwa kowane da mazala ce fa abuwa ya hau midani au yi nasirani au yi majisani iyaye shi da su mai da shi ba wajude ko su mai shi ba yahude ko su mai shi ba nasare kenan ashe wannan na nuna maka tabbacin cewa kai uba da kai da kuwa kuna da ta cewa ki tarbiyar yayan in kuka bari tarbiyar ta tabarbare za ku aka tambaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala ashe kenan duk wanda ke kokarin kare tarbiyar yayan inganta tunanin yayan ku mazo yi ku wallahi ba muke ku bari duk wanda bai san dan kai lalace diyar ka ta lalace wannan babu shakka ba ne kaunar ka kamar shi domin yayan ka sune bayan ka sune hotonka sune ka idan ka tambu za a gani a madadinka to sai zama na tuntun lalace manzo Allah ya ce idan bawa ya rasu abubuwa guda uku kadai guda gudana an tsaye komi a rayuwarsa komi ya tsaya sai ɗayan abubuwa guda uku ko abubuwa guda uku idan ya yi duka daga ci akwai wani misali ɗa na ƙwarai ya za a haifi ɗan ƙwarai babu tarbiyya ya za a yi ɗaya zama na kirki babu ingantaccen tarbiyya ya za a yi ɗiya zama na ƙwarai babu tarbiyya ta gari a shan kenan baya da kura da ake gudun bari shi ne kamar ƴaƴa marasa tarbiyya shi ne kamar bayan suna saboda mai saboda ɗana ƙwarai idan ta mutu ka bar shi ka bar sadaka dariya wannan alkhairi da ɗan zai yi zai ta isa zuwa kabarinsa yanzu da mahaifi ne zai so ya kwanta ya mutu kuma a ce shi kenan an yanke lakar shi da duniya gaba ɗaya shi kenan ya kamata a ce kana burin ka bar ɗanka ƙaramin da zai rika addu'o'i ya rika ayyukan alkhairi ya rika sana'ar jama'aru kai ma kana samun da shakka a ciki domin kai din shiya kayan ka sakamakon zuwa da shi duniya da kai Allah ne ya ga dama ya kasar da duniya ta hanyar ka kai kuma kai tsayin da ka ya zama dan kwarai Allah ba zai bar ka haka ba har bayan mutuwar ka yana alkhairi ana kai ma ka saka cikin gaban ka babu mahaifi ko mahaifi da ba za ta so wannan ba babu ainihin kakanni ko kakanni na wurin ruwa da ba za su so ƴaƴayen su ji gurin da mutanen kirki ba ashe duk wanda ke kokarin inganta tarbiyyar ƴaƴan masoyin ku ne wanda ke goyon bayan lalata ta wanzu a cikin al'umma makiyinta ne wannan ko da me yake yake yi wa al'umma domin al'umma tana zama ta gari ne idan suna tarbiyya amma da zarar al'umma ta tarbiyya babu al'umma ta gari saboda haka yayin me yi san wannan bawa addu'o'i na musamman da shi da ire-iren sanda ainihin suke ta kokarin ganin cewa an inganta tarbiyyar yau Allah ta'ala ya saka ma honorable dabboki da alkhairi kuma ya ƙara daga darajarsa ya ƙara fifita matsayinsa ya kuma ƙara ba shi damammaki waɗanda zai dama ma al'ummar musulmi a alkhairai su gani yan najeriya su mora al'umma ta ainihin ce ala barka dangane da abin da ya shafi a kan shari'a wata wannan aya take kunshe da shi hal aya za ta fara ayatul ihtidal bil hawl wannan aya da muka karanta a baya kenan ta goge ayar da aka ce idan mutum ya mutu bar matar shi za ta yi zaman ta'aziyya a kowane zaman idda na shekara daya wannan shi ne farko abin da ya fara kusa wallafi da yadda wako da minku wa ya zaru da azuwa da wasiyyar da liya zuwa da himma ta a ilal hauli ilal hauli shekara guda biyu shekara ɗaya tur rai da israfin ba tare da sun fito ba suna menene suna zaman idda suna zamantakewa ta wafatin mai gidansu to kenan wannan ayar da muka karanta walladina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wannan ayar kenan ta goge waccan ayar ko bata goge ta ba malamai sun da suka jibi a nan. wasu suka ce wannan ayar ta goge wata ta gabata waccan ta gabata an ce za ta shekara ɗaya. wannan kuma an ce wata hudu da kwana goma kenan wacce ce ta riga sauka wacce ta riga sauka ita wannan ta a abu gana ta ta ayyasar rabbas na bi an fusu hinna arba ta ashirin wa ashira ta goge wannan duk da cewa wannan ta rigaye ta a cikin jerin gwanan ayoyin wannan ta riga zuwa kafin wata da ina fata fahimta to wai zuwan nata ba shi ne ke gwada cewa ainihin dan ta ta'akkara a cikin nuzuli wurin sauka sai zama da shi ne abin da ke gwada wani ita tana aiki wannan ba tana aiki ba da ce a wacce ta goge wannan arba'ata ashhur wa ashra ta goge ayyukan mata'an ila al-hawli ghayr isbat malaman ulumul qur'an suka ce shi tartibin ayoyi a cikin ba wai an yi shi bane hasban nuzul a ba wai wanda ta riga sauka ita ke riga ajiyewa ba farko wanda ta riga sauka ita ke riga ajiyewa ba idan da ayoyin da suka riga sauka su ne farko da ikra idan da zama aya farko amma yanzu idan ka ji qur'ani nawa za ka fara buka na lalabo ikra surori nawa za ka wuce ka ka je ka shiga ikra a ce kun kenan ba wai yana gwada an jera alqur'ani ne habban nuzul ba gwargwadon yadda ayoyin suka sauka a'a al'amarin jerin gwanan ayoyin alqur'ani abu ne tawfiqi Allah da yake cewa aya kaza ta sauka sauka ta aure ta za ka iya samu tsakanin aya ta 234 da 235 sai ka samu an samu shekara ɗaya a tsakaninsu wata goma sha biyu wannan ta 235 ba ta ba kuma karka ɗauka an daina kusan da wahayi ana ta wahayi ana ta aiko da wasu ayoyin sai ran da aka aiko ta 235 sai Allah ta kuma kalle ka ajiye ta rubuta ta a tara ta haɗa ta da yan wata 234 idan ba Allah ba ke iya Qur'ani wannan tsari sai shi kuma hada wannan ina fata ku wannan to ku wannan da gwada mana cewa wannan ayar ta buɗe wannan kamar yadda ayi kuma wasu malaman suke yi shara zuwa gare shi da cewa ko malaman suke suka ce sabani haka suka ce ayi guda biyu kowace tana aiki wannan na aiki wancan ba na aiki suka ce to ai misali da kamar misali sallah ne da aka saka yake mu ne da sallah me kasar idan yana halin tafiya sai ya yi mai sai ya raka idan yana zaman gida zai mai zai shiga to haka suka ce su ma matan haka za su yi idan tana ɗauke da juna biyu to ta cika idan kuma ba ta ɗauke da juna biyu to zai ta kafa a wata wata gwana goma amma dai babu shirka al-imam al-qurtubi yace hadha galatun dangi yake wannan kuskure ne a fili a faɗi wannan magana kuskure ne a fili saboda zahirin nasoshi na shari'a ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna ishara zuwa ga cewa wannan aya din an goge ta walladina yatawaffawna minkum wa yasaluna azwajan mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj an goge ta da wannan walladina yatawaffawna minkum wa yasaluna azwajan yafarabasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ta goge wannan ina fata kun wannan wannan hukunci da farko ke da hukunci da biyu kuma menene adadin iddar mace mai juna biyu karatun da kumbai ka je ko sa mace da take da juna biyu yanzu yaushe ne idda ta za ta cika malamin jamhurin malamin sun tafi akan cewa iddatul hamil almutawaffa anha zawjuha wa ruhul haml al'adar mace wadda mijinta ya rasu kuma ya bata da juna biyu shine haife abin da take dauke da shi a cikin cikinta me yasa saboda fadar Allah ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun ulatul ahmal ma abuta juna biyu mata masu ciki su idda su shine su haife abinda cikin su yake kunshe da shi wannan shine ina fata ku wannan arwaju daga Ali bin da Abdullahi ibn Abbas Allah ta'ala ya kara musu yarda suka ita mace ita mace da take da juna biyu to ba za ta yi idda ne na haife abin da take kishe da shi a cikin da wannan shi ne rajihin zance duk da malamai suna da maganganu a kan wannan amma dai abin da yake a bayyane shi ne haifa ɗan shi ne abin da ainihin ke gwada cewa inda ta gari na uku menene ainihin al-ihdad menene ake ce ba ihdad shi ne rashin yin kwalliya. Matan da take al'ada kar ta yi kwalliya adamu tajammul wa tafayyu kada ta yi kwalliya kada ta fesa turare mai kashi ita matan da take idda ba ta kwalliya ba ta fesa turare mai kashi amma wannan ba yana gwada kuma za ta zauna cikin gaban ba ba za ta zauna kazamiya ba a'a za ta yi tsafta da an ganta za a ganta wata kan so hygienic lafiyar talo kuma ga ta gudun ban sha'awa amma ba sha'awa irin ta an yi ado da ke jan hankali ba zan attractive kar ta zama za ta rika jan hankali ana kallon da saboda ta shafa mai da baki ta saka gazar ta sa farma da kumatu ta sa wata eh, mai zunai wata kaya wasu kaya masu jan hankali ta aisha da zuwa ne mai zuwa duk da na wata je ta zauna a yi mata make up ba a yi idan mata da take ta gaba ba ta wannan za ki wanka ki sa kayan ki amma duk wata shadda ma da duk wata atabba da duk wani les da ke gwada ado da kulliya yake jan hankali da ke gwada tsada da mutawa a cikin yawon rufi za ki sa normal kaya wanda da an gake da ya an ga ta da take saka ba? amma kuma ba wanda take gaban ta ina fata fahimta wannan da ke na wanda na gwada cewa ita mutum da take saka ba ba za ta yi ado ba har tsawon wata hudu da kwana goma ba tare da ta yi ado ta taɓa abuwa sannan abu na gaba menene hikima da ya sa addinin musulunci ya ma mata fi inda wata hikima ke cikin yin inda hikimar da ke cikin yin inda ce kamar haka abu na farko ma'arifatu bara'atul rahmi ala an tafsalit al-ansab aw alla hatta la tafsalit al-ansab ba'daha bi ba'd daga cikin hikimar da shari'ar musulunci ta ce mace ta yi sakaba in da ya su ta zauna wasu kwanaki na wata hudu da kwana goma waɗannan wata hudu da kwana goma hikimar da ke a shi ne a tabbatar da mahaifarta babu wani ba a tabbatar da ba ta ɗauke da juna biyu don kada ta zama daga mutuwar miji ta je ta yi aure ta tafi da juna biyun shi zuwa gidan wani ka gani kenan an samu mai ikhtilaful ansar dangantaka za ta shafi dan wani gida da wani gida wa musulunci baya son wannan kowanne da a fashi a gidan alwaladu lil firash ko ba shi ke da da saboda haka kowanne da ya zauna gidan shi yasa shari'a sai ta sharfanta mace ta yi idda domin a tantance cikin ta babu komai ciki bara'atul rahim barrantar da mahaifa cewa ba ta kunshe da wani sako shi za a kace wata hudu da kwana goma saboda a wata hudu da kwana goma ɗa ya zama ɗa ya girma ciki ya fito saboda ko da mai gida ya rasu ya barta da juna biyu ƙila a satin da ya sadu da ita a satin ya rasu ga juna biyun ya shiga babu mai sani amma idan za ta yi wata hudu da kwana goma komi zai bayyana A ga daga nan zai a gane tana cikin wata wata kwana goma sai ya bayyana tana juna biyu gami shi kenan inda ta kara sau in kaddar iddatu ba inda ta kara sau kenan saboda tana idda ba san muni eh, ba san cewa tana juna biyu ba ta fara idda da wafatin miji tana cikin wata wata kwana goma sai ciki ya bayyana a ga wannan ke gwada ya ya bata da ƙaramin ciki kenan da aka bada da wata wata kwana goma za ta zarce ila an taba a hamlaha har sai ta haife wannan cikin yana daga cikin hikimar da ta sa addini shari'ar musulunci ta tsara yin idda abu na biyu domin a bautar da mata ta hanyar riko da umarnin Allah shine litta'abbudu bi imtisali amrillah azza wa a fara ha amara nisa al-mu'minat at-ta'abbud yin bauta Bin bi imtisali amrillah na riko da umarnin Allah Allah ta'ala ne yake wa ladina yatawafawna minkum wa ta azwajan yatarabbasna bi ya arba'ata ashhurin wa ashra yatarabbasna su zauna inda Allah umarni ne za su zauna khabar ne ya zo sigatul khabar ne amma amri ne kamar labari ne Allah ke bayarwa amma kuma umarni yake cewa matan da suka mutu mazajen suka zo suka bar su waɗannan matan za su zauna wata wata kwana goma kenan su zauna wata wata kwana goma alaihinna an yi tabbasna wajibin su ne su zauna arba'ata ashirin wa ashira wata wata kwana goma idan ba su da juna biyu ko kuma me idan suna juna biyu hatta ya ba na hamlin har su haihu ga daga cikin hikimomin a gashin suwa ne ne suke bin umarnin Allah daga cikin mata kuma zuwa ne ne ba sa bin umarnin Allah daga cikin mata abu na uku daga cikin dalilan da ya sanya shirar ta sa a zauna a yi zaman inda bayan mutuwar mai gida don matan nan ta bayyanar da damuwar ta rashin mai gidanta wata hudu kwana goma tana shira tana bayyana damuwarta ba ta so mutuwar gudun ba ba haka ta so ba a sai yau mai gidansa ya ba haka ba haka ta so ba don haka ta zauna tana mai idda wata hudu da kwana goma saboda mai ba ta so ba ne a ce rasuwa yi Allah ne ka tsara wannan zaman jiran da za ta yi na nuna damuwa ne to yaya za a yi dangin miji su fahimci cewa kin damu da rasuwar ɗan uwansu yau yana rasuwa gobe a ɗaura wata aure a ga a kirgar na hankali zai ta kuma da kunya sai ka ji ana ce ai ma shi wanda ta aure ma tun miji na nan ma ko hala ke tare ko inda miji ya rasa cikin zaki zaki ne zuwa ɗora mutu na auren da wani ya ke nan hala hanya kuwa to dan a kawar da wannan sai shara ce sai kai wata wata fara goma tana zaman jira kuma aka samu maza iyaka iyaka ce za mu je ayatin ne gaba kar ku kuskura a hirkun duk kwakwarka da kwazabarka kiyayi kanka ina fatan fahimta za mu ji ayar dukkan ne ga maza dan kar ka ga wata mijin ta rasu kawai ka je ka ci gaba da zuwa kanci inda da yawa sun zuwa ba dawowa ake ba ka ce tunda da ba dawowa zai yi wani su gaba da zuwa kawai ina gama sai a ida ina fata ta ku za mu ji ne Allah ya ci gaba da A ashe daga cikin hikimomin yi idda din domin matar ta nuna damuwarta ga rasuwar mai gidanta ashe an sai dan yan uwa miji ma da 'ya'yanta ma su san cewa ta kula da mai gidansu ko ba ko ma yanzu ko zama mamman sannan abda na gaba daga cikin hikimomi na yin idda da mata idan mazajen su fero su don a nuna girman al'amuran aure Al'amuran aure ba garbi ba ne babba ne don haka kada wai don ya mutu ku rika ganin igiyar auren da wasa ai ko da ya rasu abin da ya bani na auren shi ne ke zakarar ta kuma wani mai ne don haka sai ta zauna wata hutu kwanar goma ta saurari kowa ba da maganar soyayya ibada take na wancan mai gidan da ya rasu yake auren ta ina fata ku ji wannan saboda girman aure ba ba ta kawai cikin wani rana da take so ba ya ka sa ka'ida ta wancan auren ya zama abin mutuntawa da kimantawa kafin ta tafi zuwa ga mai ne to sai Allah mu da kuke sarki ce wala juna alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أن لعلكم تتذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم نعم علم في ولا جناح عليكم babu laifi a gare ku fi ma arrabtum bihi min khitbatin nisa na abinda za ku yi na jirwaye mai kamar wanka na neman auren mata da mazajen su ba laifi bane ka yi ma matar da take iddar wafati mijin da yaro sai ka ganta kai kana da kudurin ka aure ta ta ba ka sha'awa yanayin yadda suke zaman auren labarin zaman auren gidansa da yadda take da biyayyar miji da yadda take da ɗa'a da yadda ka take kaza sai ya sa ka ji kana da shauƙi na ka same ta a matsayin mata ba ba za ka je ka ce to ai da ya tafi gani sai in bayan gurbin shi kawai saboda haka ki zan ki sajjala ni rubuta ni cikin zuciyarki da ya da kin gama ni ne ba a yi wannan faramfara ma ke faramfara ma ke abinda Allah ta'ala ki ba ku laifi fi ma akhbartum bi abinda za ku yi jirwaye mai kamar wanka ne jirwaye mai kamar wanka kamar ka ce mata ka aiko kina da kyau wallahi Allah dai jikan mai gidan ki mishi da gafarta mishi amma da gaskiya kina da kyau kaga in ba wani ke ba me yana cewa suna da kyau kaga kana da ba ba ko ba ta amma dai baka ce ina so baka ce ina ciki ba baka ce da kin gama sai ni ba baka ce ina jiran daku ba amma dai kaya ba haka wannan ciwo ai bai kuma rosa ne ko kuma dan sai na zo miki tarbiya ina ji labarin mai gidan ke ita ta ba alaƙa da mai da mai gidan ita ba ta alaƙa da ita kawai ka ce na ji labarin rasuwar mai gidan ke zo miki tarbiya Allah ya ba ki hakuri ba ku shakka kin gidan shi amma in sha Allah Allah ne kin zama ki mafi alheri ya ga zama ai baka zo ka ce karatu ciki ba baka ce kai ne mafi alheri ba baka ce in sha Allah Allah ne ke zama kuma fiye alkhairi ai irin ku Allah ne bar ruwa ta eh an ku Allah ta nan gyara hanya amma baka fito ka ce fa ni ina ciki ba tunda tunda mutum ke mun ya aure ka kai kai kuma ba su wani dan abu dan mika wannan na kawo ne saboda na lura kin san masu da kuna bukatar gudunmuwa kuma musamman mata idan idan kuna ta saba ana musu hidima bai kamata a farko ki yi da kuna wahala ba ya sa na tsaro dan eh, abun ganin sabulun wanki da dan sabulun wanka da wata yar manja da mai na su za a bukaci wannan su ne la ya ce a kawai da na kawo ne kyauta su ne lillahi ko ya ba ya zuciyar ka da rawa bisu billahi ne gaba da gaba da ba sai za a yi haka a komi wallahi a yi shi ba wasu da ya rasu yi ba sauri yi ba eh mu ma da muke nan ai ba bikiri muka yi ba ko shi da da aka ba muke yaya na aina kowa ne ai kada ya san wanda za a ji da ci ma. ko da za su sanya sanya a eh, wannan ina jin ka da aya a zo na da shi daga dai a wasu ne bihi min sifatin au aknantum fi anfusikum ko kuma abin da kuka koya cikin suna da wata ajiya cikin rai ba ku shakka wannan ina target din da tana gamawa zan yi wanda ita ka riga aknantum zalika fi nafsi ka koya wannan a ranka ka ajiye. shi Allah bai ya sani alim Allah annakum tadhkurunahunna walakin la tu'iduhunna Allah ta'ala ya san cewa lalle za ku rika ambatan su a rubutu ka san kuru da kunna za ku dan ambata muku dan wani abu dai amma kan ku hudu ne walakin sharadin la tuwa'idu hunna sirra kar ka je ka same ta can a kuri yake bismillah ta biya da ruwa ana ku zo na faru ki a aya ko ta yin magana da zari kuma sai ka shiga ta guri ta da ta da hauki da ya tun gama ne ina nan san bai dama tun da nake ta addu'a ba mu da kiyar ba dai amma dai Allah da ya kaddara ta amma na da ina addu'a to ta me da ka same ta matsayin mata ko abin da ya kamata wa Allah ta'ala ta laki la hunna sirran kar ku bin yi masa alƙawari a asirci a boye illa an ta kunu ƙaunar ma. sai dai in za ku faɗi abin da shari'a ta sani shi yana jiwaye mai kamar wakanin da inna kila jamila wallahi kina ne wa innaki lanaqifa daga ganin ki cewa kin koshi ba yi wata sai wallahi ko sai ya ce to ko akwai a cikin dai kara da lallaka ta dika kana ka koshi ai eh, akwai alamun mai sai za ki ko ba ka ba ko kuma ka ce wa zai samu irin kiyani ai ku ba a gurin duka da wani abun da bai fito ka ce tuni ba ka zaka ba a zauna a kulla zance a Allah ta rufe da wannan sai dai ka yi magana da ke ishara zuwa ga cewa a wani kuma an sha ishara ta fila mai hankali ishara ta rabu ta wadance ce duk mutum mai hankali kai mai ishara yana gani ita din ba sai ka ce kana ishara ta gana wani yana musamman mata sun fi kowa fahimtar wannan mace idan kana son ta daga yadda kamar tana gani in dai kana son da kun haɗa da tana gane akwai kallon su suna gane ba ma kai ga ruwan kallon su kuma gane ana kai ma kallon sai yau da na ba shi ne kai ba abin da ne amma suna da suna da abin da ruwa kwarai da gaske da tsayawa da la'akari da wannan domin awon yi da iliyati وهو huwa fil hujjat ghayru ثم su magana rigima ba ta su bace amma magana salo ya nuna سكي سكي suka yi suka zalla Allah ta'ala ce wala ta'zimu wa حتى يبلغ kada ku yi niyyar aure har sai idan ku kada ku yi niyyar daura aure da su ba sai idan idan ta kare da Allah idan ta kare idda idda ta ta ka arba ta ashirin wa ashira magana ta kare sai ka wani ta sa sai ka sai wa alamu ku sani cewa annallaha lalle Allah madaukakin sarki ya alamu ma fi anfusikum ya san me ke cikin zukatan abin da kuke koyewa a cikin ta ku Allah ya tashi. saboda ka ba abin da za ku gaya mashi shi subhanahu wa ta'ala ya san komai fahdaru saboda ka ku ji tsoron sa ku kiyaye kar ku aiwatar da abin da zai kama ku da fushin su subhanahu wa ta'ala wa alahu kuma ku sani cewa anna allaha ghafurun halim lalle Allah ta'ala ghafur ne gafara ne idan kun dan yi ajiyar mai kamar wanka duk da ba haka aka so Idan ila wurin jirawa mai kamar wanka kaɗan bayyana na abu har gadi to wallahu ghafur Allah zai gafarta maka tunda ba intentionally ke zai ka je bada kolin kona bane ba a tsokai ne yasa ba kika ya zarba biya sannan halim mai haƙuri ne subhanahu wa ta'ala bayan ga hakurinsa da yadda ya kashe miji sai ma sai ya kashe ka amma sai ya kyale ka yi ma gafara yi ma abuwa sakamakon ba daidai da kai ba kuma ka gane ba daidai kuma ka gyara to karshe dai kawai ka yi hakuri ta gama yadda in ka aure ta in Allah ya kaddara sai ku aure in bai kaddara ba kuma sai ka mata wani mijin ba ba yanzu anan kun ga ayat tana gwada mana cewa Allah fa da kuke sarki yana gaya wa maza cewa idan kun ga mata kuna idda su ku zauna lafiya kuma su zauna lafiya amma babu laifi ma abratu bihi min khidmatin nisa babu laifi ku dan yi jirwaye ne kamar wanka na kuna neman auren da irin yan kalmomi da ke gwada haka irin yan kyaututtuka da za ku gwada haka amma ka zo ka bada kolin kauna da soyayya ka jefa komar ka ta soyayya cikin zuciya ta babu shakka akwai hadari babu shakka akwai hadari a lokacin da take wannan lokaci na mai na idda ta rasuwar mai gidanka ita kanta ma an ce kace kwalliya da idan kan sai kar sai a tawakin maza ko kuma dan ta zauna lafiya su kace kwalliya to kai ba ce kwalliya ba dan me ka bi da kace kace kai dole ka ji ka gani sai Allah ta'ala ya hana kuma ya jama ku ne cewa lakin lan da kunna kar ku je ku alƙawari da tsohoye ka je ka same ta bata gama ita baka ce to ai ai da kin gama ina nan to babu shakka wannan ka saba wa Allah kana zulubi a kanka sai Allah ta'ala gudi ba kama tunda ya sake mutum ne kana da bukata irin ta zama adam sai illa an ta kulu qawlan sai dai ba laifi bane ka faɗa abin da shira sai ta dishi dan ji waye ne kamar ka yar wata alama wata yan malama wata dan imani haka dan nuni da ke gwada cewa kana ciki wani su babu laifi ina fata gane kuma kada ku kudurta daura aure har ta ya bulu kitabu kitab ajalin har sai matan nan ta cika adadin kwanakin da Allah ya mata wannan babu laifi ku kulla auren kenan amma kafin nan laifi ne kulla wannan auren Allah ta da kuɗin sarki ce ku kiyaye da ku kiyaye ku ji tsoron Allah ku bar dokokin shi da yake ku bari ku yi umarnin shi da yake ku yi wannan shine tsoron Allah a takwa shine yin al-awamir wa tinabun nawal shine a takwa roƙo da umarni da kuma halwa daga abin da aka shi ne tsoron Allah Allah ya ce ka yi kayi ya ce ka bari ka shi ne alamun kana jin tsoronsa amma haka kawai ka je kai ta kiɗin girbin ka kai abin da ka ga dama kuma a ce kana cikin masu tsoron Allah ba gaskiya ba ba gaskiya ba ne masu tsoron Allah ba abin da suka dama suke yi ba abin da Allah ke so ne suke yi wannan kan koda ya saba ma abin da suke so don suna da yakinin sun da abin da Allah ke so a kan abin da wannan kuma ne alamu na imani Allah ka sa cikin masu imani ka tabbatar da mu akan imani ka sa imani ya zince mu ina ga dai ta bana insha Allah ta'ala sai da Allah ya rubuta sai ya ku gobe sai mu tashi lafiya alaikum in sallatu nisaa ma lam tamassuhunna zai magana sai bayan ga maganar mutuwa ya ku insha Allah ta'ala amma idan wannan ayatun da za mu je mu ƙara warware da da abawa abin da yake cewa at-ta'lilul lafzi za ku wannan hujjar da kai da ta ba ta yau da ba mun da a cikin rikewa ne da Allah subhanahu wa ta'ala a ta'ala da abin da ayi cikin abin da baka da mun da Allah magana wanda ne kuskure kuma Allah ta rama wa jabiya da kuma kuma da da wannan matsalolin da ke fama da su a wannan tsada mu da wannan yanki namu da wannan jihar da wanda duka ana da kiman lafiya da kwaye kuma da sauran mafiya da tsayayi kuma da kiman matsaloli abin ya rubi suna su yi da bauta a jabe su Allah ba su addaba su kwashe gani da dauke yi da raba su da gani ko kuma ka ba kariya daga dukkan mu a ana a zalimi ko kai ka bayyana zalimi wa la ilaha illa anta nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk